الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما ستر رمو دكما كلمو ta kafar yada bayanai na muku barka da zuwa cikin wannan tafsiri wadda ake gabatar da shi a masallacin mai martaba sarkin gombe kuma a fada a babban masallaci muna godiya ma Allah Ta baraka wa ta'ala da ya sake ba mu zarafi muna kuma roƙon Allah da ya ɗauke mana wannan annoba ya dawo da mu wato cikin masallatayyar mu kamar yadda muka saba yau shida ne ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama 1441 kuma muna cikin wato suratun nahal sannan kuma muna kan aya ta bakwai, bayan da muka gama da fadin Allah tabaraka wata ala da yake cewa wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi fadin Allah tabaaraka wa ta'ala da yace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تهزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وبنجي تبارك وتعالى يتي واصبر كي هقولي wa ma saburuka kuma haƙurinka kada ya zamanto wani abu illa billah wato sai dan Allah kadai ubangiji yace wala tahzan alaihim karkai bakin ciki akan su wala ta kufi daikin kuma kada ka zamanto cikin kunci imma yamkuruna daga abinda suke yi na makirci wani aya ta zo bayan ayar da Allah ya ambaci cewar in har za a yi wata uku ba, ko ramuwar gayya ko kuma ramuwa akan abin da aka yi ma to lalle ne ka yi ta gwargwadon yadda aka yi ma mun ba da misalai daban-daban akan wacce fasara. sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wasbir kai haƙuri mana ba wato kenan duk wanda aka yi masa ba daɗi to da ya kamata a ce yayi yi kawai kuma haƙurinka wa ma sabruka illa billah haƙurinka kada ya zamanto dan wani wato ko dan ka kasa ko dan an fi ya zama dan Allah ne kawai sannan kuma idan kai haƙuri da Allah to kada ka sa wata damuwa a cikin ranka domin Allah ta baraka wata ala zai yi maka sakamako da irin abin da ya ga dama ya yi ma kuma karka sa kanka cikin kunci saboda abin da masu makirce suka yi a baya to anan abin da muke son mu tattauna ne muhimmancin haƙuri me yasa an yi wa mutum laifuffuka iri daban-daban daga farko allah ya ba shi dama ya ce yana iya ramawa ya kayi hukuma ce masa amma daga ƙarshe allah ya ba shi shawarar ya yi haƙuri haƙuri yana da muhimmanci kwarai da gaske shi yasa allah ya nemi a yi shi allah ya ambaci haƙuri a cikin alƙur'ani a wurare daban-daban da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yana tare da masu haƙuri a wani gurin ya ce ku nemi taimako ya amonu amanu sta'inu da sabri ku nemi agaji na da taimako na inji Allah ta hanyar haƙuri haƙuri yana jawo alheri ba na wasa ba a wata ayar Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa innama na sabiruna ku. Allah yana cika ladan masu haƙuri kuma fa duk inda ka ji an ba da haƙuri to kamar yadda na ambata ne a farko can cewa shi wannan haƙurin yana da wahala ƙwarai da gaske yana da wahala ƙwarai da gaske domin duk inda ka ji allah ya maimaita wasu abubuwa a cikin kalma guda to wannan abin yiwuwarsa sai an daure saboda ai ba kowa ne allah tabaraka wa ta'ala wani tsautsayi zai faru ko wani abu ya faru a ce ma ka yi haƙuri kuma ka yi haƙurin ba a ce ka kawar da kai kuma ka yafe abin yana da wahala rashin haƙuri ya jefa mu cikin al'amura da dama wasu daga cikinsu irin waɗannan rashin haƙurin sun afkar da nadama a tsakanin ma'aurata wasu sun afkar da nadama a tsakanin 'ya'ya da iyaye wasu sun afkar da nadama a tsakanin gwamnatoci da talakawa wasu sun afkar da nadama a tsakanin masu mu'amala cikin kasuwanni rashin haƙuri ne kai ko hatsarurrukan mota wani lokaci da suke faruwa suna faruwa ne a bisa rashin haƙuri a shekenan tun da allah ya ce a yi haƙuri to a kowane bangaren rayuwa in ka dauki hakuri ka sa to za ka ci nasara shi ya sama manzan Allah ya baka tabbacin cewa wa'alam annan nasara ma sabr ya ce cin nasara dai tana tare da hakuri. yanzu ko ga misalin rayuwa ta matasa akwai 'ya'yan da an haife su lokaci guda tare suka girma amma an kai su yin makaranta ɗaya hakuri ya makarantar ɗaya kuma ya kasa yin haƙuri yanzu wanda ya kasa yin haƙurin shi yake nadama da rashin haƙurin da bai yi ba yawa ya'ya akan kai su koyon sana'a wasu su yi haƙuri su koya kuma ta amfane su wasu kuma su kasa haƙuri sai illar rashin haƙurin ya zo musu za a ga mace ta saba da miji da mai gidanta zai yi haƙuri ya fita ya ba ma kansa awa ɗaya da an daidaita amma sai ya afkar da saki saboda rashin haƙurinsa kuma wannan afkar da sakin da ya yi cikin minti biyu zuwa uku ya gama amma nadamar da zai girba da bakin ciki na shekara da shekaru da haka ita ma abinda za ta girba na nadamar wannan abin da aka ce mata na rashin haƙuri za a ga shi ma shekara da shekaru da don haka a cikin nau'o'in rayuwa duk inda ka zagaya akwai al'amura waɗanda suke da buƙatar haƙuri kuma amfanin haƙuri shi ne Allah ya bayyana mana cikin hadisin manzan Allah ko kuma cewa manzan Allah ya bayyana mana cikin hadisinsa. annan nasara ma duk nasara na matakan rayuwa har na lahira a ƙarƙashin haƙuri suke Da haka ko sallah ka zo in ba ka da haƙuri ba za ka yi ta yadda ake so ba ko azumi aka zo in ba ka da haƙuri ba za ka yi shi yadda ake so ba ko zakka ce in ba ka da hakuri ba za ka yi shi yadda yake so ba so duka waɗannan yana nuna mana muhimmancin hakuri. shi yasa za mu karanto wai abin da ake kira malamai suke cewa fabulu sabar falalar ladan haƙuri da Allah ya ce a yi abin da kaga Allah ya ce a yi shi to akwai al'amura masu muhimmanci wanda za su taimaki ɗan adam a rayuwa haka kuma duk kaga abin da Allah ya ce kada a yi shi akwai abubuwa da dama da za su cutar da ɗan adam a cikin wannan harka abu na farko malamai suka ce sawabul wato sawabul sabri azim ladan haƙuri yana da girma don kamar bai da adadi wannan ya zo a faɗin Allah Ta baraka wa ta'ala da yake cewa innama yuwaffas sabiruna ajrahum da isa a yadda al'amarin ma yake ji Allah ina cika ladan masu haƙuri wato ina cika ladan masu haƙuri ba tare da lissafi ba in ji Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana ladan da zan ba su bai da adadi haka kawai Allah zai ta zubawa sai yadda ya ga dama kawai ya bari babu lissafi haka Allah tabaraka wa ta'ala zai ta zuba wannan ladan saboda haƙuri da aka abu na biyu in ji malamai ko kuma faɗin Allah ta baraka wata'ala da yake muhabbatullahi mai haƙuri zai samu son Allah mana Allah zai so shi wannan ku ya zo a cikin faɗin Allah da yake inna Allah yuhibbus sabiri Allah yana son masu haƙuri abu na farko da muka faɗa shine zai ba da lada ba adadi barkatai haka sannan kuma ga soyayyar Allah ta baraka wa ta'ala ashe haƙuri babban al'amari ne abu na uku malamai suka ce aljannatu liman sabara alal bala aljanna tana nan ga waɗanda suka yi haƙuri akan bala'in da Allah ya dora musu wannan gaba da muke ciki a yanzu ta cewa aljanna tana nan liban sabara alal bala ga wanda ya yi haƙuri a kan bala'i yanzu muna cikin wani irin bala'i da kuma fitina da jarrabawa wanda Allah baraka wata ta'ala ya kawo ta ana son mutane su lizumci haƙuri babbar matsalar mu a cikin wannan abin da ya zo shi ne rudewa an rude don haka kowa tsoro ya cika shi ban san abin da ya sa ba ni da yanzu ko kafafen labarai ma bana sauraron su saboda duk wanda ka kunna maganar corona ne maganar kenan duk inda ake ko tv ka kunna corona radio corona akan titi corona facebook corona ko ina corona da wannan maganar ba abin da ake saboda haka na rufe radio ma ba ruwana da shi yau shi zan zo kai ta bani tsoro da abin da ban abin na shi ba kai ta bani tsoro wanda tsoratar da mutum musulmi haramun ne addini bai yarda ka rinka ba wa mutane tsoro ba ai an yi kaza ai an yi kaza to manzon Allah cewa aljannatu liman sabara ala bala aljanna tana nan ga mutumin da yayi haƙuri akan bala'i jama'a ku yi haƙuri zancen da kuke ta yi na yada wannan cutar shi kadai zance ne wanda yake nuna kambama cutar kuma da zigata da kamar ingiza ta so in an batta haka za ta lafa wannan ya saba manzan Allah ya ce in musifa ta same ku alaikum bil kalimatu tayyiba na hore ku da kurin kafadan kalma mai daɗi ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko kuma dai Allah ya yaye ko Allah ya sauke mana amma yanzu wallahi idan ka dubi mutane yadda suke kuka da sun koma ga Allah yadda suke kuka da an samu sun kuma sa'an nan duk matakai da addini ya bada suka gaba su ake bi ba ana bin matakai ne irin na amerika amerika ta killace mutane don haka kuma sai mun killace spain ta kullace mutane sai an kullace, haka dai za ka yi ta gani duk matakanmu na kwakkoyo ne ga wasu can wadda wato mu Allah bai sa mu sai mun yi kokoyi da su ba muna da likitoci a nan in sun kalli abin suka ba da shawara ya isa sannan sai a kalli al'adunmu kuma sai a kalli addini shi kuma mai yake sai a hada na likita da na addini sai a yi amfani da shi tunda na addini shine garanti ba da shakku a ciki duk abin da annabi ya ce kai dan matakin kare kanka daga annoba shi garanti ne babu shakku a cikinsa tabbas yake to amma saboda haka duk abin da amerika ta yi da abin da spain ta yi da abin da china ta yi da abin da shi ne kawai ake ta ɗauka ake ta ɗora wa mutane mutanen da a wasu ɓangarorin ko hankali ba su da shi a can ne ake cin mahaifa a can ne ake cin ƙwaro a ci ɗera a can ne duk komai a china abinci ne ba su da hankali sannan su ne suke ba da tsari kaga lamuran shi kenan sannan kuma a gefe guda abin takaici sai ga suna nema su fi mutanenmu a nan tausayi don su suna jin kai in an kallake mutane ana ba su abinci ana taimaka musu duk da tsarin su na hauka sun san tsarin mutuncin dan adam amma nan da Allah ya tarantsuwa a cikin alkur'ani yana cewa laqad karramna bani adama to sai ga kuma nan wulakanta bani adama ake ba tsaya an masa takrimin da ya kamata ba da haka dole ya zamanto mun yi haƙuri mu bi abubuwa yadda suke da sannan kuma da shawarorin likitoci sannan kuma a rungumi addini na addini su kaga haƙuri suke badawa da kuma duk abin da addini zai baka to shar'antacce ne daga gurin Allah shi kuma Allah shi ne mahalicin ɗan adam ya fi kowa sanin ɗan adam don ba na jin cewa mutumin da ya kera mota wanda bai ƙera ta ba a ce shi zai zai ba da shawarar yadda za a yi da ita ba zai yi ba saboda haka Allah shi ya dan adam kuma shi ne ya yi matakan da dan adam zai bi wajen kare kansa idan annoba ta shigo ko idan cututtuka sun shigo da haka waɗannan hanyoyin su ne garanti a wajen ubangiji tabaraka wata ala. amma an hada da hakuri mutane sun rude banda surutu ba abin da ake yi ko Allah ya dauke corona billahi lazi Allah ba zai dauke mutuwa ba ko ya ɗauke ta don haka ka sani ma za ka mutu me yasa ma tukunna kai ba ka ji a ranka cewa wa alam annama asabaka lam yakul li aka. duk abin da ya same ka bai kasance zai kuskure maka ba wama asabak wama akhtaka lam yakul li yusibak abin da ya kuskure maka ko bai kasance wato zai same ka ba kullum yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun babu abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta kuma ubangiji ta wata wa ta'ala ce ga Allah kadai za ku dogara in kuna da imani to ga Allah kadai za ku dogara saboda haka hakuri yana daga cikin abin da yake sa Allah ya yi ma mutane musifa sannan ya ba su aljanna mun ga wannan akisar annabi Yunusa da Allah ta baraka wa ta'ala ya dora masa cuta wasu irin cututtuka suka same shi duk waɗannan da Allah ya ɗora masa ya same shi ko ya yi haƙuri sai Allah ya yi maka. Allah da kanshi yake faɗa cikin Alƙur'ani yake cewa inna na ku sabira mun samu yunusa mai haƙuri ne kai ka jiya wanda Allah yake masa mun same shi mai haƙuri to mu kuma ya Allah ya same mu yanzu mun same shi mai haƙuri mu kuma sai aka same mu marasa haƙuri surutun kenan ai ba ai kaza ba ai an yi kaza ai wato kaza ne ai menene menene kowa magana babu faɗan alhairai a cikin al'amari babu fata ta alheri sai dai kawai a zagi waɗancan shugabannin a zagi waɗancan a zagi waɗancan kawai a faɗi abin da za a faɗa babu ko da dama babu ɗan adam ya yarda cewa musifa sai ta zo masa daga Allah ya nuna haƙurinsa sai Allah ya fi ka sanin halin da kake ciki da ya ɗora wannan annoba ya san yadda ya ɗora ta inda Allah ya ce aljannatu liman sabara alal bala aljanna tana nan ga waɗanda suka yi haƙuri akan balaki qissatul mar'a wannan shi yake ba mu wata mata wadda allati takashafat auratuha inda sara ko wata mata wanda wato tsiraicinta yake fita a lokacin da take faduwa tana da wani cuta kamar na farfadiya ta eh, yanki jiki ta fadi rekin ta sai ya fita ta zo ta samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce kabiri addu'a ya manzan Allah shi ne sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mata zan miki addu'a ko kuma za ki haƙuri Allah ya baki aljanna akan abin da ya dora miki ta ce za ta yi haƙuri domin Allah ya bata aljanna ma sai ta roƙi manzan Allah ta ce to ya rasu lalla kai min addu'a idan Allah ya sa ciwon ya tashi na fadi kada tsiraici na yarin kafita fita mutane suna gani sai manzan Allah ya mata addu'a kaga kamar yanzu zaɓi ne Allah ya bata zaɓi manzan Allah ya bata zaɓi? zai mata addu'a ta warke amma babu tabbacin aljanna ko kuma za ki haƙuri ki mutu a hakan sai Allah ya baki aljanna to mu yanzu idan Allah ya kawo wannan abun mun kasa haƙuri ya me makomar mu me makomar mu akwai buƙatar dole mu haƙuri saboda duk wanda ya haƙuri falahul janna yana da aljanna aljannatu liman sabara alal bala aljanna tana nan ga mutumin da ya yi haƙuri akan bala'i a ta wannan killacewar da aka yi mun dai faɗa gwamnati cewar ta taimaki mutane da abinci mu iya abin da za mu yi kenan mu yi kiran kuma mun yi kiran kuma mun faɗa kuma mun san sun ji saboda aka taimaki mutane da abinci kai kuma da aka killace ka aka sa ɗan sanda a gari idan ya ganka kana yawo zai maka wulakanci to ka zauna kai haƙuri wannan haƙurin naka aljannatu liman sabar alal bala aljanna tana nan ga mutumin da ya yi haƙuri a kan bala'in da ya same shi don haka mutane su yi haƙuri ya zo a cikin hadisul bukhari da hadisul muslim yana cewa wato ita wannan mata ta kai kanta wajen manzan Allah akan yi masa addu'a ya ce ki haƙuri falakil janna kina da aljanna shine ta nemi kewa ai mata addu'a kada tsiraitin ta rinka fitowa abu na hudu da Allah yake ba su akan masu haƙuri kana sufiyanu ibn uyayna sufyan ibn uyayna yake cewa lam yu'til ibada afdala min sabri bihi wato dukhulul janna sufiyan bin uyayna yake cewa wato Allah bai yi ma bayi kyauta ba sama da kyautar da ta wuce hakuri wato duk wani abu da Allah zai bawa mutane babu abin da ya kai falalar kyautar haƙuri da Allah ya wa mutane idan ya ce kai hakuri kai hakuri to babu wata kyauta da Allah zai yi akan duk abin da ake masa kamar irin kyautar da yake akan hakuri kuma wannan ya isa akan ayar da muka bude shirin da ita innama yuwaffas na ajrahum bi ghairi hisab ai kaga la sallah bi hisabin ake bada ladanka haka nan aikin haji shi ma haka nan wasu sauran ayyuka da hisabi ake bada da lissafi ake bada ladansu amma shi hakuri Allah yake cikawa zai yi tai ba lissafi shi yasa Sufyan ibn Uyayna yake cewa lam yu'til ibada ba a ba ma bayi ba afdala min as-sabr wato abin da yafi hakuri falala don haka hakuri yafi komai falala yace bihi dakhalul janna da shi ne za su shiga aljanna da hakuri za mu shiga aljanna saboda duk wanda ya kasa hakuri to ba zai iya sallah ba ba zai iya bauta ba Allah ba kuma duk wanda ya rasa hakuri to zai zamanto sabon Allah zai domin sai kai hakuri akan sabo sannan kuma sai ka dawo ka yi haƙuri akan da'a ma Allah waɗannan abubuwa dukkan suna buƙatar hakuri. sai wato abu na hudu shine yayin da ɗan adam ya yi haƙuri me zai faru da shi na farko dai mun ce zai samu lada ba lissafi na biyu Allah yana son sa na uku zai shiga aljanna na hudu ya samu kyauta daga wajen Allah da duk babu wata kyauta irinta to anan na biyar sai aka ce ta haƙaƙa ma'iyyatullah ilisabiri wato Allah ya tabbatar da masu haƙuri yana tare da su Allah duk waɗanda suka yi haƙuri Allah tare da su yake wannan ya zo a cikin nasin ƙur'ani da ya ce wasbiru ku yi haƙuri inna allaha a sabiri Allah yana tare da masu haƙuri Da haka nau'in haƙuri ma'iyya ce ta ubangiji wanda Allah tabaraka wa ta'ala ke tare da su mutanen waɗanda duk suka yi haƙuri Allah ya tabbatar da yana tare da su na shida waɗanda duk suka yi haƙuri da abin da Allah tabaraka wa ta'ala zai ba su khairu ata'in min Allah lil mu'minina mafificiyar kyauta kyautar daga Allah kuma suwa za yi ma ana yi wa masu imani mafificiyar kyauta daga Allah kuma ga masu imani wato su ne masu haƙuri kamar yadda ya zo a cikin hadisin imamul bukhari da kuma imam muslim wadda manzan tsira sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma a ata ahadun ata a khairan wa austa amina sabr ba a taba ba mu wani mutum kyauta wani mutum daya Allah ya masa kyauta kyauta mafi alheri a rayuwa kyauta mafi yalwata tamkar hakuri ba wato shi ne fi komai wato kamar manzo Allah yana bayyana cewa anan in an baka kyauta in an baka kudi kamar ba ita ce mafificiyar kyauta ba in an baka gida kamar ba ita ce mafificiyar kyauta ba idan an baka wato mulki kamar ba ita ce mafificiyar kyauta ba mafificiyar kyauta babu kamar Allah ya dan adam mai hakuri ne ka zamanto mai hakuri wannan an baka kyautar da ta fi ta kowa mai manzo Allah ya ce ba a taba ba da kyauta ta alheri ma wani mutum ba daga cikin bayan Allah a duniya kamar mutumin da Allah ya masa kyautar haƙuri wannan shi ya fi samun kyauta mafi yalwata mafi alheri wanda za ta taimake shi a cikin rayuwa na shida lissabiri salasu bashair wato game haƙuri Allah ya masa albishir da abubuwa guda uku kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya fada yace wa bashiris sabiri ay albishir wa masu haƙuri allazina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ula'ika humul muhtadun mai haƙuri yana da albishir guda uku daga gun Allah wannan ku ya zo a cikin faɗin Allah baraka wa ta'ala da ya ce a yi albishir wa masu haƙuri su ne idan musifa ta same su su kan ce mu na Allah ne kuma mu gare shi za mu koma sai Allah ya ce ula'ika alaihim salawatu kaga wannan albishir waɗannan a kansu akwai salatoti ɗaya waye zai maka salatin tunda Allah ya ce a kansu akwai salatoti duk masu haƙuri waye zai ma salatin shi ne Allah yanzu idan Allah zai yi maka salati kai waye ba za ka samu wannan martabar ba da sallah da azumi da duk abin da ka sani amma da haƙuri Allah ya ce za ka samu wannan martabar idan ka zamanto bai haƙuri za a kai matsayin da ni zan maka salati in ji Allah nassin ƙur'ani ula'ika alaihim salawatun a kansu akwai salatoci shi ne rahamar ubangiji wa rahma ubangiji ta baraka wata ala yake akwai rahamarsa kaga bushara ta biyu kenan wato Allah zai yi maka rahama saboda haƙuri bushara ta uku wa ula'ika humul muhtadun Allah ya ce waɗannan su shiryayyu Allah ya tabbatar da shiryarsa akan waɗanda suka yi haƙuri in Allah tabaraka wa ta'ala don haka waɗannan abubuwa kamar guda goma sha biyu da muka ambata wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tanada saboda falalar haƙuri abu na farko lada mai girma inji Allah abu na biyu wa aladan da ba shi da lissafuwa abu na biyu shine soyayyar ubangiji akan masu haƙuri zai so su abu na uku shine yace zai ba da aljanna ga duk waɗanda suka yi haƙuri akan bala'i abu na hudu zai samu kyauta daga wajen Allah tabaraka wata'ala kyautar da babu irin kyautar da ta fita domin ita kyautar tana sa ka shiga aljanna abu na biyar shi ne Allah zai tabbatar da hakikanin yana tare da masu haƙuri duk inda abu na shida ne mafificiyar kyauta da Allah ya yi ga masu imani annabi ya ce babu kyautar da ta kai mafi alherin kyautar Allah ya maka haƙuri ya kuma buɗa maka ƙirjinka sannan abu na bakwai wato mai haƙuri yana da matakan albishir daga gun Allah har guda uku kaga kenan idan ka hada su shine za su zamanto abubuwa guda goma wanda wannan dukkan su manya-manyan abubuwa ne babu wani wanda zai iya samun waɗannan abubuwa guda goma a gurin Allah sai waɗanda suka yi haƙuri kuma dole ya zamanto asabru alal da'a kai haƙuri akan yi masa da'a asabru alal ma'asiya kai haƙuri daga yin zunubai kai haƙuri tare da matarka ka yi haƙuri tare da abokan zamanka ka yi haƙuri tare da 'ya'yanka ka yi haƙuri tare da abokan kasuwancinka duk inda ka samu kanka ana buƙatar ka zamanto mai haƙuri insha Allah ka cancanci waɗannan kyaututtuka guda goma wanda Allah Ta baraka wa ta'ala ya ce a waccan ayar wasbir wa ma ka illa billah ka yi haƙuri amma haƙurinka kada ya zamanto don wani sai dai ya zamanto don Allah to banda wannan asbabun tu'inu ala sabr akwai wasu abubuwa da zamu ambata za su taimake ka wajen yin hakuri domin gaskiya za ka ga yanzu sai ga mutum ya zo ya ja ɗinsa ya balle ta kawai ya tube, ya jefar ya ce a dahu wai shi ba a gane ma yana da zuciya sai lokacin fara yana zaune a gindin bishiya ya kasa sana'a ya kasa taimakon babansa ya kasa taimakon kansa ya kasa taimakon uwashi hasali ma kudin uwashi yake sacewa ci dan wake rago ne malalaci da irin matasan da ake da su a yanzu ba shi da zuciyar kozai bai sallah akan lokaci in ma yayi bai neman ilimi bai zuwa ya koyi sana'a ba abin da yake duk inda ka ganshi sharri yake amma yanzu daga wani sabani ya faru sai ga yana zakabi wai shi mai zuciya ne a bar shi a duku ya ja shaddin sai tube ya jefa kaji yana kurari wai zan gyara maka zama kai ya kamata a gyara ma zama tunda har yanzu a duniya baka iya zama ba tukunna baka koyi sana'a baka ai baka zauna ba baka koyi addini baka ai baka zauna ba ba ba ba baka taimaki mahaifiyarka ba ai baka zauna ba ah, kai ya kamata a gyara wa zama don kai sauko ne <laughs> kai ya kamata a gyara ma zama ba wani wanda za ka zo kana abin nan ba to haka za ka ga irin waɗannan abubuwa duk nadamar duniya da ka sani tana afkuwa ne a ƙarƙashin rashin haƙuri duk inda ka ga ɗan adam ya faɗa da nadama yanzu wani kawai sha'awa in ta ɗauke shi sai je ya faɗe ya ɗan sanda ya kama shi sai a zo kuma a sa masa makirfa ana magana cewa ya aka yi ya wai ganin ta yayi a kaza da kaza kuma shaidan Ah, wani irin shekar a dama shekar kam kasan makiyinka ne tun wannan abun bai faru ba rashin haƙuri ya sa aka kai wannan rashin haƙuri ya sa wato wani ya kashe wani rashin haƙuri ya sa kai faɗe rashin haƙuri ya sa kai sata rashin haƙuri ya sa duk kai munanan abubuwan da suka kai ga nadamar da kake ciki a yanzu saboda babu haƙuri shi sa Allah ya ce a yi haƙuri ya faɗi darajoji da za a ba wa mai haƙuri har guda goma yanzu za mu ambaci sabuba da za su taimake ka in allah ya sa ba ka da haƙuri to ka bi waɗannan matakan su za su taimake ka domin ka zamanto mai haƙuri asbabun to'inu ala sabar sabuba da za su taimake ka akan yin haƙuri abu na farko a tafakkuru fi a ajr sabar ka rinka yin tunani akan girman lada wanda Allah yake ba masu hakuri wannan zai taimake ka domin in ka san darajar abu zaka bi shi a hankali in ka san darajar abu zaka yi kokari ka ga cewa kayi shi amma in baka san darajar abu ba ba za ka yi abin nan ba sanin darajar kuɗi ne yasa saurayi matashi ya wuni a rana billahi lazi bai shiga inuwa ba sanin darajar kuɗi ne yasa shi ya ɗauki wannan matashi za a ga wani abinda wani yake yi yanzu misali saboda ya samu kuɗi haƙurin da yake wallahi an ce ya zo akan bin Allah ya wannan haƙurin ba zai ba yanzu sai ga mutum ya dauki wani bututun busa yana ta busa yana rawa yara sun cewa shi yana cewa shi baban uban bola da shi a kawo duk wani karfi ai kuɗi da suka mai da shi haka kuma ya yi haƙuri ya ɗauki kaskancin ya rawa ya ɗauki kaskancin ya busa ya ɗauki kaskancin ya mai da kansa kamar mahaukaci a cikin al'umma saboda haka zai yara suna kewaye da shi yana cewa shi ne baban bola bola fa kazanta ce da aka tara yanzu shi ya yadda da wannan saboda sanin darajar kuɗi to inda ka san darajar haƙuri shi za aka ce abinda zai taimake ka kai haƙuri ka rinka tunani akan girman darajar lada da Allah zai bayar in an yi haƙuri wannan zai saka ka zamanto mai haƙuri kamar yadda kai mai baban bola yake haƙuri a cikin datti kuma yara suna kewaye da shi haka kawai sai ga mutum ya zama kamar wani sakare sakare wani kwarkwaro kwarkwaro haka wani tababbe tababbe ya mai da kansa a haka wai duk sanin darajar kuɗi ne yasa shi yake wannan to da za ka ce masa ya zo ya yi wannan kwanan kwantin a gaban malami ya koya masa nan alula ba zai yi ba wala ba zai yi ba balle ma hasalin ka zo ga malami a kwanan kwantin za ka ba sai dai ka zauna a nitse a koya maka alulan a koya maka duk abin da za a koya maka amma sanin darajar kudi yanzu ga yadda suka mai da ɗan adam sanin darajar kudi yake sa wani ya zo ka ga ya zo ya tsuguna a gaban mutum yana tsaye yana ta bada baki yana tsugune a ƙasa yana cewa dai a taimaka masa a taimaka masa sanin darajar kudi ne ya sa ɗan adam yana kallon hatsari kuma zai shiga yanzu samu mu ɗauka cewa yanzu an sa 'yan sanda a nan doka ne saboda sanin darajar kuɗi sai ka yi ƙoƙarin ka zagaya hanyar da duk ka bi ka sha makance 'yan sandan nan ka fita ka je ka nemi abin da kake son ka nema saboda darajar kuɗi sanin darajar kuɗi ya sa ɗan adam yake iya tsayuwa a rana yana kaɗa ƙararrawa tun da safe har yamma a zo a sai tsummo kara ko a sai abin da ya tattara yana ƙararrawa yana magana bai huta ba bai zauna ba bai ci abinci ba bai sha ruwa ba bai shiga inuwa ba ya yi haƙuri da bala'in rana da bala'in tsawon wuni da surutu da kaɗa ƙararrawa da duk abin da ka sani zai yi ya yi su duka don ya samu kuɗi to idan an ce allah zai yi maka kyautar abubuwa guda goma har da aljanna a ciki ka yi haƙuri akan bin allah me yasa ba za ka yi haƙuri ba innama yi wafa sabiru na ajirahum da zai da hisab cikin abin da za su taimake ka ka zama mai haƙuri a tafakkuru fi azumin ajirin sabr ka rinka yin tunani cikin daraja da girman lada wanda Allah zai bayarwa masu haƙuri ka rinka wannan tunani wannan zai taimake ka akan za ka zama mai haƙuri domin kullum in ka tuna cewa Allah zai baka lada ba lissafi kuma sa'an nan kullum in ka tuna cewa Allah zai maka kyautar da babu irin ta. sannan kullum in ka tuna cewa Allah wato zai baka aljanna don haƙurin da ka yi to in kana tuna irin waɗannan a zuciyarka za su saka cikin zamantowa masu haƙuri abu na biyu da zai taimake ka a tafakkuru fi shiddatil azab sai ka rinka tunani kuma a cikin tsananin azaba shin waye yanzu idan ka kasa haƙuri kai zina idan ka kasa haƙuri ka saba ma Allah idan ka kasa haƙuri ka kafirce ma ubangiji idan ka kasa haƙuri kai almundahana ko idan ka kasa haƙuri ka aikata aikin da zai kai ka shiga wuta anya ka yi tunani akan tsananin bala'in da ke cikin wuta to in kana tunani akan bala'i da tsananin azaba da suke cikin wuta ba zai sa wannan ba zai bar ka karin karashin haƙurin saba ma Allah ba za ka yi haƙuri akan sabon Allah wannan yana daga cikin abin da zai taimake ka domin yin tunani a tsananin azabar Allah zai taimaka ku kai hakuri akan yi Allah ɗaya kuma zai taimake ka akan kai hakuri wajen barin saƙa ma ubangiji tabaraka wa ala domin ai azaba ba karamar ababa ce wuta ko wannan wutar ta duniya yau in ta kama gida to kowa baya tunanin matar shi wala sai ya fita yake tuno akwai matar nawa ne aka yi gobara suka manta da ɗansu suka fita ɗan ya ƙone a ciki nawa ne aka yi gobara mace ta gudu ta bar mijinta duk sausa da take nawa ne aka yi wuta ka gudu ka bar matarka kai nawa ne an yi gobara a ko suka fita suka bar mahaifiyarsu ta rariya aka samu mahaifiyar mun taba ganin irin wannan amma su sun fita to ashe wutan nan idan za ka yi tunani a cikin bala'in da yake ciki ya kamata ka yi haƙuri ka daina saba ma Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa malamai suka sa abin da zai taimake ka wajen yin hakuri da bin Allah akwai at-tafakkuru fi shiddatil azab ka rinka yawaita tunani akan tsananin azaba abu na uku wanda zai taimake ka akan ka zamanto mai hakuri taqwiyatul haya'i min Allah ta'ala ka karfafa kunyarka ga Allah wato babu kunya duk wanda kaga zai iya saba ma Allah to bai da kunyar Allah ne amma idan mutum yana jin kunyar Allah bai isa ya saba ma Allah ba ai yanzu ko mace ce ta yi fitar da bai dace ba ta fito tsirara haka to insha Allah in ta gamu da mutanen kirki wanda ta san su mutanen Allah ne in ta gamu da mutanen Allah sai ta yi kokarin gyara tsiraitin da kai sai dai ba zai gyaru ba me yasa wai ganin wannan mutanen suna da mutunci shi yasa take jin kunya to me yasa ba ta jin kunyar Allah da ya halice ta za ta fito tsirara me yasa ba ta ji kunyar Allah ba kunya tana daga cikin abin da suke taimaka ma dan adam ya zaman mai haƙuri akan aikin sabo idan baka jin kunyar Allah sai ka yaye tsiraicinka ka dauki tsiraicinka ka sa a tsiraicin wata a uzu billahi baka jin kunyar Allah kuma idan baki jin kunyar Allah sai ki bude tsaraicin ki a uzu billahi wani ya amfani da ke a matsayin baki da kunya baki jin kunyar Allah shi yasa annabi yace idza lam tastahi ko fasna ma shi'ita in dai ba za ka ji kunyar Allah ba to ko za ka iya yin duk abin da ka ga dama duk abin da ka ga dama za ka iya to ka kenan matsala ta faru ashe kenan mai zunubi bai jin kunyar Allah da kana jin kunyar Allah wallahi ba za ka yi zunubi ba nawa wasu ma da mazajensu abin mamaki na taba ganin wani da shi da matarsa ba ta jin kunyar mijin ta yi shigar da bai dace ba amma da ta ganni wallahi sai ta nemi ta gyara sai mijin yake cewa a ah, ni ina tare da ke baki gyara ba sai da malam ya zo kawai to ni kuma akan me za ta ji tsoro na ta gyara akan me za ta ji tsoro na ai ba na iya ba da lada kuma ba na iya ba da zunubi ban san inda ake rubuta zunubi ba ban san inda ake rubuta lada ba amma allan da ya hana ta wannan fitar ta yi a gabansa saboda haka ba ta jin kunyar allah Ɗan adam take jin kunya to ka karfafa kunyar allah a kanka wannan shi zai hana ka kai ma allah sabo domin ai allan yana kallon ka duk inda kake to in kana jin kunyarsa ba zai yi kai abin da ba shi kenan ba kuma tasirin kunya ta Allah kamar ka kwatanta ta tasirin da dan adam yake akan wani yanzu misali duk rasar kunyar mai rasar kunya duk shakiyancinsa lokacin da ya game da surikinsa sai ya rage sai ga surikinka ne komin shakiyancinka komin yadda ka kai da shakiyanci amma ga surikinka to in baka rage dan wasu mutane ba to surikinka sai ya sa ka rage saboda kunyar da kake ji to ka kwatanta in kana jin kunyar Allah ashe za ka iya saba ma Allah ba za ka iya saba masa ba shi yasa duk mai zunubi mara kunya ne duk wanda yake zunubi ba shi da kunya ma'ana bai kunyar Allah da kana kunyar Allah wallahi ba za ka yi ba shi yasa anan nan ba ta uku wanda za su taimake ka wajen ka zamanto mai haƙuri taqwiyatul haya'i min Allah ka ƙarfafa kunyar ka daga gun Allah na hudu al-isti'anatu billahi ala sabr ka rinka roƙon Allah taimakon Allah ya same ka akan yin haƙuri saboda ku ai Alƙur'ani ka nemi taimakon Allah akan yin haƙuri Allah ka taimake ni inda mai haƙuri Allah ka sa min haƙuri Allah ka ba ni haƙuri Allah ka mayar da ni cikin masu haƙuri ka rinka neman taimako a gurin Allah saboda ƙur'ani ya baka labari yana cewa ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri ya ku masu imani ku nemi taimakon Allah da haƙuri na biyar du'a'ullahi taisirul sabr inda nuzulil bala yayin da bala'i ya sauko to ka daga hannu ka rinka roƙon Allah ya sauƙaƙa maka samun haƙuri domin idan ka rasa haƙuri Allah bai sauƙaƙa maka ba to ba za ka zama to mai haƙuri ba kuma inda nuzulil bala lokacin saukar bala'i a yanzu mutane suna cikin bala'i na corona don haka a yanzu ya kamata su yi ta roƙon allah ya ba su haƙurin juriya da nutsuwa min kamar yadda muka faɗa a farko mutane sun ruɗe an kasa nutsuwa ka dawo ka nutsu kuma ka ɗauki haƙuri kuma ka mayar da kanka cikin masu haƙuri kuma ka roƙi allah ya zuba maka haƙuri aishe sa ga mutanen annabi musa lokacin da aka zo da masu sihiri aka gama duk abin da aka suka ci nasara annabi musa ya ci nasara akan masu sihiri fir'au ne ya ce zai azabtar da waɗannan inna hadha la makrum makartumuhu fil madinati litukhrijū minha ahliha wato lokacin da fir'aun yake musu barazana suka ce masa mu dai mu dai amanna bi rabbina mun riga mun yi imani saboda ka duk abin da za ka yi mun yi imani da Allah saboda ka muna roƙon Allah ya saukar mana da haƙuri akan bala'in da za ka yi don ya yi barazana ya ce la'uƙafi Allah zan yanke hannayensu min khilafin fi juzo'in na zan tsire su da kututturar dubino zan yaga su tsinke hannayensu sun sabani abinda suka roƙa suka ce tun da bala'i zai yi mana zai azabtar da mu muna roƙonka ya Allah ka saukar mana da haƙuri haka mutanen nan da aka jarabce su mubtalikum bin nahar wanda aka ci an jarabce su da korama annabin su yana cewa faman shariba laysa minni illa man tarafa ghurfatan bi yadi sharibu minhu illa qalila to kaga lokacin da aka fita daga wannan ai daga karshe waɗanda ba su sha din ba su kai imani suna cewa rabbana afrij alaina sabran ka saukar mana da haƙuri dole ne ya zamanta wani abu ne wanda ya kamata a ce kana roƙon Allah ya yassara maka yin haƙuri bi ma'ana a lokacin da wato bala'i ya sauko a yanzu ana buƙatar mutane su yi ta Allah ya ba su haƙuri da juriya akan wannan hali tattalin arzikin su ya tabu lafiyar wasu ya tabu rayukan wasu sun tafi barazana a wuraren addini guraren bautar Allah duk waɗannan yanzu an samu waɗannan jarrabawar saboda haka ya zamanto cewa ka roƙi Allah ya zamanto ya sa maka haƙuri a lokacin da bala'i ya same ka wannan zai taimake ka wajen zamantowarka mai haƙuri abu na shida Muhabbatullahi wa khashiyatullah wato son Allah yana mai da kai ka zama mai haƙuri an gane zan ba da misali misali idan kana son mace ko kana son ɗanka ko kana son wani mutum kakan yi haƙuri a kan me a kan wani abu da yake yi hmm. domin sai ga a ah, yanzu watakila matakka abinda za ta yi haƙuri ka wuce to in wani ne maka ba za ka wuce ba hmm. to me ya jawo maka haƙuri da ita son ta da kake to abinda muke magana a nan ne, ka sa son Allah a zuciyarka duk abin ku da Allah ya kawo za ka yi haƙuri a kansa in ya kawo samu za ka karba in ya kawo rashi za ka karba in ya kawo rashin lafiya za ka karba duk abin da ya kawo saboda kana son Allah ba za ka iya saba masa ba ashe soyayyar Allah tana ɗaya daga cikin abin da zai taimaki ɗan adam wajen ya zamanto mai haƙuri mun faɗi falalar haƙuri guda goma muna kirga kuma abubuwan da za su taimaki ɗan adam ya zama mai haƙuri daga ciki shine kaso Allah in ka so Allah dukkan abin da Allah ya hukunta za ka karɓe shi hannu biyu to ana nuna mana kamar lokacin ya karato na wannan darasin abubuwan da za su taimaki ɗan adam akan haƙuri ba mu kare su ba amma dai za mu tsaya a nan darasinmu na gaba zai tsora su saboda gaskiyar magana a yanzu al'umma tana buƙatar haƙuri don wallahi billahi abinda duk ya jawo mana halin da muke cikin rashin haƙuri mun ki mu yi hakuri mu yi ma Allah da'a sai son zuciyar mu muke bi mu haka muke matan mu haka suke ƴaƴan mu haka suke sarakunan mu haka suke gwamnatocin mu haka suke shugabannin ƙasa babu hakuri akan abi Allah kowa abin da ya sa a gaba sai ga kawai shi yake da bukata to wannan kuma shi yake jan mu zuwa ga aikata aikin zunubai to wannan kuma zunubi idan ya zo ya faru to shi zai kuma zai kai mu ga samun dukkan abin da ba masu a cikin rayuwa saboda ka ayi haƙuri abi Allah a zamanto masu haƙuri akan abin da duk Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar sai mu a nan sai haɗuwa ta gaba insha Allah za mu ɗora muna wasu da wannan tsayuwa ko wannan zama muna rokon ya Allah ka sanya mu zamanto masu haƙuri ka taimake mu akan haƙuri ka ba mu haƙuri lokacin da ka saukar da jarrabawar ka mu zamanto masu haƙuri ubangiji muna roƙonka ka ɗauki annoba ka ɗauki wannan corona ɗin ya Allah ubangiji ka sauƙaƙa mana ita ya Allah ka daidaita a wannan duniya Allah ka dawo da mu masallatai ya mulunin bautar ka ya Allah ubangiji muna roƙonka waɗanda suka rasa suke rayuwa cikin kunci ya Allah ka yassara musu muna kuma jaddada kiran mu ga gwamnatoci ba wai gwamnatoci gaba ɗaya duk inda wannan abun yake su fitar da taimako su taimaki bayan Allah kuma su yi tawassuli da wannan aikin da za su yi dan Allah na taimaka ma bayin Allah waɗanda suka rasa wala Allah dan wannan ma Allah zai ga tausayin da suke wa mutane ya kwarinye mana wannan bala'i amma kada gwamnatocin mu su zamanto sanadiyar sayar da mu akan wannan annobar su karbi kuɗi su zauna ba su yi abin da ya kamata ba su raba a tsakaninsu kada su yarda su yi wannan zaluncin Allah zai shigar da mu wani bala'in na daban saboda haka ai amfani da irin waɗannan damammaki a ciyar da bayan Allah ai sadaka kuma duk inda abin ya zama da sauki ai kokari a buɗe wa mutane masallatai domin su dawo ga Allah domin haɗuwarsu da Allah shine mafi sauki duk inda abin ya zama da sauki a haɗa mutane da ubangiji su roƙi Allah su yi alƙunufi su yi salloli su yi karatun alƙur'ani domin Allah ya kwarin ya waɗannan abubuwa kada ya zamanto kawai a rinka koyi da Amerika ta kulle mutane wata guda kai ma ka ce sai an yi wata guda a'a inda akwai dama a bar mutane su gana da Allah a ciyar da mutane kuma a yi li Allah zai yayi wannan al'amari mu koma ga Allah Allah ubangiji ka taimake mu ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين